cin kofin zakarun kasashen turai na 'yan kasar shekara 19 UEFA championship na shekara 2017 wanda ake yi a can kasar georgia inda ake matakin wasan kusa da na kusa da na karshe a semi-final a jiya kasar portugal 'yan kasar shekara 19 sun samu nasara kan kasar netherlands da kwallo ɗaya mai ban haushi ingila ta doke chess republic ne da kwallo ɗaya da babu yayin da a ranar asabar 15 ga watan yuli na shekara 2017 in Allah ya kai mu za a buga wasan karshe wato final na gasar ta UEFA Championship na shekara 2017 na 'yan kasar shekara 19 tsakanin kungiyar kwallon kafa ta kasar Portugal da kasar Ingila za buga wasa ne da misalin karfe 5 na yammaci a agogon Nigeria Nijar, Kamaru da kasar Chadi. Idan muka dawo bangaren sayar da sarwan 'yan wasan kwallon kafa na duniya ko yayin da ake shiga fara league league na kasashe daban-daban kungiyar kwallon kafa ta Juventus ta ba da sanarwar kammala sayan dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta kasar Brazil mai takale da kungiyar kwallon kafa ta Bayern suna Douglas Costa ɗan shekaru 26 da haihuwa. Shi ko Dani Alves ya koma kungiyar kwallon kafa ta PSG daga tsohuwar sa ta Juventus wanda ake tunanin da zai dawo kungiyar Manchester City da fafa ta wasa a bana Inter Milan ta kare ta rade radin da ake na cewa kungiyar Manchester United tana zaurata dan wasan ta mai suna Eva. Swan City ta ki amincewa da tayin da kungiyar kwallon kafa ta Everton ta yi mata akan dan wasan ta Sagorson ne akan kuɗi fan miliyan 40 kungiyar kwallon kafa tabbatar barcelona tana zaurancin mako bareti daga kungiyar kwallon kafa ta psd inda barcelona ta ce za ta yi duk inda za ta yi don ganin ta kawo dan wasan kungiyarta a kakan wasan bana huta lafiya